رسول wa وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد yau ranar talata goma sha bakwai ga watan ramadan alif ɗari hudu sha takwas ko? mun kai na sha takwas masha Allah tabarakallah goma sha takwas ga watan ramadan alif ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya kuma yau muna sha uku haka ne? sha uku to sha uku ga watan bakwai shida watan shida ne ko na bakwai ya dai al'amuran suka rikirkice mu sha uku ga watan shida dubu biyu da sha bakwai miladiya yau insha Allah za mu ɗan dawo baya kaɗan daga darasi na bakwai a zamanmu na goma sha takwas a wannan karatu da muke gabatarwa a masallacin alkhulafa'ur rashidun da ke kan titin Afalla a unguwar Agege a garin Lagos kudu maso yammacin Najeriya a tafsirin maza da muke na dare mun kai aya ta hamsin amma za mu ɗanyi baya kaɗan aya ta arba'in da tara za mu fara da ita. Wai, iz ya ƙulul munafiquna Allah ce in ya yaqulul munafiquna lokacin da munafukai suke cewa wallazina fi qulubihim maradun da waɗanda zuciyarsu akwai rashin lafiya gharra haula idinuhum waɗannan musulman addinin su ya ruɗe su ga su ba su da yawa sun dogara da abin da addinin su yace na cewa in suka yi shahada za su shiga aljanna wannan ya ruɗe sun fita su je su tarar da tafi yawa ومن fa على الله azizun الله amma duk wanda ya dogara ga Allah, to haƙiƙa Allah subhanahu wataala azizun mabwayi ne hakimin kuma gwani a cikin aikinsa sa za ta sa duk wanda ya ƙoƙari ya shiga tsakanin mutum da abin da Allah ya ƙaddara to Allah ba zai ƙyale shi ba kuma hakimin Allah duk abin da ya hukunta shi ne daidai to Ah, an karɓo daga Ali bin Abi Talha daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa lamma dana alqawbu ba'dhum min ba'd qallala almuslimina fi a'yunil mushrikina qallallahu almuslimina fi a'yun almushrikina lokacin da aka zo dab da za a yi aran gama tsakanin musulmai da kafirai sai Allah ya sanya adadin mushrikan ya zama kaɗan a idon musulmai wa ƙallalar al na fi a'yunil na kuma Allah ya rage adadin wato tijin yawan musulmai ɗin a idan kafirai fa zannu annahum sayahzimu sayahzimuhum wa la yashkuna fi dhalik sai su ɗin musulmai suka tabbatar da cewa za su ci nasara kuma ba za a murkushe su ba a wannan lokacin to shi yasa sai Allah ce wa man tawakkal ala Allah tunda suka dogara ga Allah to lalle za su ci nasara wanda ya dogara ga Allah fa inna Allah azizun hakim haka nan aka rawaito daga Qatada ibn Di'amah as-Sadusi yake cewa ra'au ra'au isabatun min al-mu'minina tashaddad tashaddadat li amrillah su kafirai ne suke ganin cewa wasu tawagar musulmai sun zagi dantsansu game da lamarin Allah yake cewa wa zukira lana kuma abinda muka samu an faɗa mana anna aba jahalin aduwullah anna aba jahalin aduwallahi lamna ashrafa ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wa ashabihi qala wallahi la ya'buduna allaha ba'da al-yawm qaswatan utuwa yace wallahi annabi muhammadu da shi da sahabbansa ba za su ƙara bautawa Allah ba a yau ya faɗi wannan ne saboda taurin zuciya taurin rai da kuma tsabagen girman kai to anan Allah ya ce idh yaqulul munafiquna munafikai dai mun san su dama ba su fita yakin badar ba da manzo Allah zai fita sai suka doge a gida su Abdullahi bin Ubay ibn Salul suka ki tafiya to su waye allazina fi qulubihim marad a ibn Jurayj Abdul Aziz ibn Abdul Malik Allah ya ji kansa da rahama yake cewa alladhina fi qulubihim maradun din hum qaumun kanu minal munafiqina bi makka wasu mutane ne munafukai a garin makka to amma wannan magana gari ba jiddan tunda a tarihi ba a taɓa samun munafiki a makka ba munafukai a madina suke saboda lokacin da ake makka mutum baya buƙatar ya munafunci tunda dama addinin shi munafincin da aka yi a lokacin annabi sama kafirci ne mutum ya ɓoye kafirci a zuci ya bayyanar da musulunci saboda tsoron musulmai to a lokacin musulman ba su da ƙarfi a maka nan ne sai mutum ya ji tsoro ya yi wururu kawai ya fito ya bayyana aƙidarsa mana to saboda haka gaskiya wannan magana ta ibnu jurayj kaman ta saba da waƙi'in da aka sani na suwaye munafukai amma da abin da muka sani alladhina fi qulubihim maradun a maradul kalbi rashin lafiyar zuciya ya tabbata a Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wataala ya sifanta munafikai da alladhina fi qulubihim marad wasu malaman sai suka ce kawai abin da ake nufi shine munafikai kawai umuman shi yasa al munafiquna kuma wa'anda shi yasa ajiyar tarjamar da nayi zace lokacin da munafikai kuma wa'anda zuciyarsu ban fassara da wannan wawun din ban dauke ta a matsayin conjunction wanda yake nuna cewa abubuwa sama da ɗaya bane aga sai mu ce iz yaqulul munafiquna lokacin da munafikai suke ta faɗa suwaye munafikan allazina fi qulubihim marad to sai zama wawun ɗinnan kuma su munafikan su ne wa'anda zuciyarsu take da dattin rashin lafiya wasu kuma yaka ce a'a ai me me maradul qalbi ne me rashin lafiya jama'a akwai likita anan ya gaya mana ma'anar rashin lafiya a likitanci babu ba likita duk wajen nan Allah raba mu da rashin lafiya to abin da ake kira rashin lafiya in medical perspective wani uzuri ne ko wani sababi ne da yake bujiro wa tsari daga cikin tsare-tsaren da Allah ya gina ɗan adam da shi ta hanyar ko ya hana tsarin gudana yadda yake ko kuma ya kawo wa tsarin cikas ko kuma ya dakatar da tsarin an gane wani sababi ne in an ce sababi abubuwa da yawa za su iya shiga ciki haka sun kakkasa rashin lafiya iri daban-daban kuma tana iya shiga kowane irin tsari akwai ɗan adam ai ya gini ne medically ko wance in ka koma biologically akwai tsare-tsaren da dan adam ya da shi akwai nervous system parliamentary system waye system waye system waye system ko to wannan system din duk inda aka samu cikas a wani tsari misali sikila ai rashin lafiya ce cikas ake samu na ƙwayoyin cells din na jini suke kauri sai su shiga tsakanin jinin da kewayawa inda ya kamata ya kewaya sai rashin lafiya ta faru sai ake ce masa rashin lafiya rashin lafiya wani abu ne invisible to amma a wajen Allah in aka ce rashin lafiya ta zuciya ana nufin zuciya ta kamu da ɗaya daga cikin abubuwan nan ko dai ta kamu da munafunci ko ta kamu da kaswatul qalb kekashewa shine ana zuba mata wa'azi amma ba ta ji ko kuma ta kamu da alhasad shine kyashi ko ta kamu da albaghdha'u kiyayya wayannan sune element na rashin lafiyar zuciya to allazina fi qulubihim maradun dinnan sai aka fassara su kamar da Fakhruddin Razi ya faɗa a cikin Mafatihul Ghaib cewa wasu mutane ne a Makka suke da raunin imani da za a tawo yakin Badar sai suka ce bari mu biyo Quraishawa amma sun raba zuciyarsu biyu suka ce idan muka ga Muhammadu ya taho da mutane da yawa to sai mu sai sai take sai musuluncin mu ya motsa sai mu tafi cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuma ga ba shi da yawa da alamar za a cinye shi sai mu tsaya tare da ƴan uwanmu da muka zo to sun tawo da wannan niyyar sai suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da yawa sai suka ga to dan me manzo Allah zai matsa wa kansa gharra haula idinuhum wa'annan addinin su ya ruɗe su sai daidai da maganar munafukan nan na Madina kuma duk sai aka kashe su an fahimta sai zan zanto kenan iz yaqulul munafiquna lokacin da munafikan da suke Madina suke ta faɗa da baka wallazina fi qulubihim marad da kuma mutanen nan na Makka waɗanda su kuma zuciyarsu take da matsala me suke cewa gaba ɗayan su biyun gharra haula idinuhum wayannan addinin su ya ruɓe su to me ma'ana gharra haula idinuhum al-imam ibn kasir Allah ya ji kansa da rahama a cikin tafsiri yake cewa ya rawaito ta hanyar Ali ibn Umayyah ibn Khalab na'am ya rawaito ta hanyar Al-Harith ibn Zam'ah ibn Al-Aswad ibn Muttalib yake cewa qala fi'atun min Quraysh inji Ibn Kathir yace wata tawaga ya rawaito daga Mujahid ibn Jabr afwan yace wata tawaga daga Qurayshawa wanda ya haɗar da Abu Qais ibn al-Walid ibn al-Mughira Abu Qais dan uwan Khalid ne ibn al-Walid yana cikin tawagar Qurayshawa wa Abu Qais ibn al-Fakih ibn al-Mughira akwai Abu Qais ibn al-Fakih ibn al-Mughira da Harith ibn Zam'ata ibn al-Aswad ibn al-Muttalib da Ali ibn Umayyah ibn Khalaf da Al-As ibn Munabbih ibn al-Hajjaj wayannan mutum biyar din sun fito tare da Qurayshawa daga Makka wahum alartiyabin suna cikin shakka fa ya buhum sai wannan shakkar ta hana su tahowa su haɗu da musulmai ma ra'au qillata ashabu ashabi rasulillah sasa da suka ga cewa sabban annabi sama ba su da yawa qalu sai suka ce gharra haula idinuhum hmm wa'annan addinin su ya ruɗe su hatta qadimu ala ma qadimu alai har suka fito suka fuskanci abin da suka fuskanta ma qillati adadihim wa kathrati ajuhim ko wa kasratu aduwwihim ga su ba su da yawa ga makiyansu kuma suna da yawa wannan shine abin da wasu malamai suka faɗa al-imam ibn jarir at-tabari a cikin tafsirin sa ya rawaito ta hanyar muhammad ibn abdul a'la qala haddathana muhammad ibn saurin an ma'mar an al-hasan game da wannan aya yace hum qaumun lam yashhadu al badarin, yawma badrin fasummu munafiqin wayancan munafikan da Allah ya faɗa su ne munafikan Madina da basu zo yakin Badar ba ma'amar ibn rashid as-san'ani yake cewa wa qala ba'dhum hum kanu aqarru hum islam sun yarda da musulunci wa hum bi makka amma suna makka fa kharaju ma'a al mushrikin yawm badr duk da haka amma sai suka fito da mushrikai falamma ra'u qillatal muslimin da suka karancin yawan musulmai a madadinsa ta taho haɗu da su sai suka ce a gharra haula idinuhum to addinu shine tafarkin da mutum ya riƙa yake bauta Allah a kansa haka ne yahudawa suka riƙe yahudanci kiristoci suka riƙe kiristanci musulmai suka riƙe musulunci haka ne to amma addini majmu'atun ne min at taron wasu abubuwa ne na bauta da tsarabe-tsarabe wanda mutum yake ɗaukar su ya sa a cikin zuciya a ƙidanci cewa za su kusanta shi zuwa ga inda aka halicce shi saboda haka mu musulmai mun yarda da Allah radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula to amma akan ɗauki wani abu daga cikin abubuwa na bauta da ibada a kira shi da suna addini gaskiya da riƙon amana ana kiransu da suna addini da haka in mutum ya rasa su akan ce ba shi da addini kamar yadda ya tabbata a hadisin Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi a wajen Abu Ya'la da Bazzar da Ahmad sanadin sahih manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa la dina liman la ahada la duk wanda ba shi da alƙawari to ba shi da addini to haka zalika akan ɗauki imani kaɗai a kira shi da suna addini idan aka ga mutum yana da imani da yawa sai a ce yana da addini akan ɗau sallah ma kaɗai a kira ta da suna addini to su wannan kafiran ko munafukan da wa'yancan mutanen makka abin suke nufi da addini shine su musulmai manzo Allah ya kwadaitar da su cewa idan aka kashe su a wajen ɗaukaka kalmar Allah za su shiga aljanna to wannan aqidar ita ce addinin to abin da suke nufi da gharra haula idinuhum aqidar su ta cewa in sun mutu a filin yaki za su shiga aljanna ko aqidar su ta cewa Allah zai taimake su shi ya ruɗe su to anan sai zanto wannan aqidar ba ta yi wa kafirai kyau ba da munafikai amma ta yi wa Allah kyau domin Allah sai fassara ta a matsayin tawakkali kuma sai ya bi masu tawakkali su ce wa man ya tawakkala ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah to fa inna allaha azizun hakim to anan abin da za mu fa'idanci da shi a matsayin mu na musulmai a ƙarƙashin wannan ayar shine kada mu yi wasa da wani abu da Allah ya ce a domin shi kadai zai iya zama addini kun gane akwai wani abu da yanzu ake kusan kusan an manta da shi amma ya zama wajibi wayayyu cikin malaman addini da masu faɗa aji a cikin al'umma su yi ƙoƙari su yi revival ɗin abin su dawo da shi cikin zuci shine mai battle of identity yaƙi na maintaining identity tabbatar da huwiya wannan huwiya ɗin ita ce take ƙara tabbatar da cewa akwai conscience a cikin zuciyar mutane an ce conscience ya muke kiran conscience da hausa ne akwai abin da da larabci muke cewa damir shi ɗan adam yana da ɓangare, ɗan adam abu biyu ne ke ba da mutum. Akwai physical karikata na mutum, wannan suratul karikateriya muke ce wata larabci, shi ne ga kanan da idanka da hancinka da komai da bakinka, structure daban karikata daban. Structure is more of uh, dressing ɗin mutum da fashion ɗinsa. Amma karikata ɗin kuma yana maganar entity ɗin da body ɗin. to sannan kuma akwai conscience wanda wannan conscience din shine yake raba ka tsakaninka da dabba dabba tana fita neman abinci kullum dan adam ma yana fita neman abinci kullum amma manufar dabba ta neman abinci ba ita ce manufar dan adam ta neman abinci ba domin da dabba ce dan adam yanzu a nan a nan nan nan ba a yi nisa ba akwai wanda yana da kuɗi sun kai miliyan goma in dabba ta tara miliyan goma har abada ba ta ƙara fita neman abinci saboda to me za ta kuma fita ta yi saboda ba ta da conscience kuma yanzu da bala'i zai taso dabba da 'ya'yanta guduwa za ta taɓa su saboda ba ta da conscience wannan conscience ɗin shi ne muke ce masa domiri shi ne yake tasiri a wajen mutuntakar mutum mutum is an animal biologically in an tashi rabe-raben animal za a ce sun kasu kaso biyu akwai mammals akwai me ya sunan ɗaya ɓangaren eh akwai masu ƙashin baya ba menene animal kome ne to yawwa to ɗan hadda ɗan adam ake rabawa a cikinsu. sannan aka zo ta ɓangaren cin abinci akwai polygastric akwai monogastric ruminant and non ruminant kuma a ciki hadda ɗan adam a cikin wannan category to ɗan adam yana da characteristic ɗin da dabbobi ma suna da shi yana numfashi suna numfashi yana cin abinci don ya rayu suna ci yana fitar da abin da ya ci suna fitarwa yana da sha'awa da bukata su ma suna da ita the only thing da yake differentiating tsakanin mutum da wadda abin da ba mutum ba shine conscience zamiri to wani lokacin ga kudaranku amma idan zamirin naku ya mutu sinadarin mutuntakar taku ya mutu sai ku dinga rayuwa kamar dabbobi an gane ko to lokacin da musulmai suke da su duk inda ka gansu za a gane musulmai ne su mu yanzu ana in mutum ya tashi zai tafi ingila london wanda ba shi da zamiri to kawai abin da yake faduwa zuciyarsa bar shi ma ya zama kamar wani dan london shikenan da ya shiga cikin wasu mutane da suka saba wa irin identity dinsa sai ya ga shi ma gwanda ya murje ya koma irinsu ko da suna da bambancin manufa shi yasa wasu yaran in za su tafi NYSC shikenan ta ce kai zuwa ba za a gaba da arna da ni da haka ban ma tafi da dogayen kaya ba kan ma a ganna a gane daga inda nake idan eh, haka wani ma in yaje ga ana sa cross shi ma sai ya dauka ya sa sai wai ai a zuciyarsa shi ba kirista bane kun ga damirin ya mutu kenan mautu damir shine al al haqiqi al wafatul haqiqi wanda in aka samu al'umma da shi to sun shiga uku abu ɗaya za ka bari a kasa identifying ɗinka a matsayinka na musulmi so don haka duk abin da aka ce wannan addini ne ko wannan wani abu ne da aka san musulmai da shi to kakka yi sha'awar barin wannan abin domin in ka bar shi zai yi ka bar addininka ne an fahimta ya ka dole mu riƙe dukkan mu na addininmu domin duk inda a gan mu a gane cewa mu musulmai ne sanda musulmai suka je Habasha sun je wani environment da na ɗaya ba addinin su ɗaya ba na biyu ba jinsinsu ɗaya ba su wa'annan larabawa ne wa'annan kuma habashawa ne na uku ba yarensu ɗaya ba akwai language barrier na hudu wezar ba iri ɗaya ba ce na biyar launin fatar ma ba iri ɗaya ba ne su nan laraba ne farare ta su kuma wayannan majoritin su baƙaƙe ne amma saboda riƙe addini canjin civilization bai sa musulmai kuma sun bar addininsa ba ba a taɓa rawaitowa wani mutum ya bar addininsa ba sai abin da aka rawaito namijin ramlatu ummu habiba wanda ya koma kiristanci shi kaɗai ne aka rawaito wannan kisan amma bayan shi ba wanda ya taɓa barin addinin musulunci kuma ba su zama gidadawa ba wani yana ganin cewa in dai zai waye to sai ya bar musulunci zai waye a'a kana nan da musuluncin ka kuma kana nan a wayewarka har coci suke shiga manzo Allah alaihi yana zama yace ku ba mu labarin abubuwan da kuka gani na abin al'ajabi a Habasha saboda ba zama suke ba suna zuwa idan su abu ɗaya yake su je su ga wannan su ga wannan suna mamaki kuma baka yin tunanin ya aka suke communicating da wani yare wayewa ce ta sa har suna iya samun hanyar da za su iya bi su ganar da su suma kuma su gane nasu watakila kuma sun yi kokari cikin takaitaccen lokaci sun koyi yaren yan habasha ɗin. amma dai ummu salama a ummu salama ta yi hadda ita aka hijira zuwa habasha lokacin tana hannun abu salama ita take ba manzo Allah labari take cewa mu ko da muka shiga cocin su ashe an shiga kenan sai muka gansu sun liƙa hoton annabi Ibrahim da annabuwa sai manzo Allah ce ulaika shirarul khal kai wayannan mutanen banza ne idza mata fihim rajulun salih idan mutum nagari ya mutu sai su zana hotonsa sai su liƙe shi a wurin ibada amma wannan yasa kuma sun ce bari mu dana ibadar su bautar su ta yi watakila an kai musu sammace ne an ce su zo ana neman su kuma a coci za a yi taron dole su je su kai kansu in suka je kuma za su tsaya su kalli abubuwan da ake gani da haka ba a yadda kai wani abin da zai compromise din addinin ka ba da sunan wayewa wayewa ba ta cin karo da addini zaka iya zama wayayye kuma mai addini idan ka zo ka tarar da dole sai ka sauka daga abin da aka yi maka na ka'ida to sai ka duba ga in akwai mafita in babu kuma sai ka nemi mafita a wajen Allah kai istighfari maza Allah sallama ya hana in za a ya hana shiga hammam hammam Shi ne wurin da ake yi kamar yanzu mu ce ban ɗaki amma su da ai mutum sai dai je bayan gida to amma shi hammam ana yin sa ne a hanya mutum nan zai shiga ya cire kayansa ya shafa magani ya sha magani ya ɗumama jikinsa da sauransu to manzala sallama ya hana shiga hammam to amma sahabbai da suka je Yaman sai suka tarar da babu wani wuri na biyan bukata sai an shiga hammam din to kuma in zaka yi tsuguno in dai kana so kai tsuguno to sai dai ko ka kalli alƙibla ko ka juya mata baya in ko ba ka ba sai dai ka kalli wato ainihin gabas ko yamma manzo Allah sallallahu kuma ya ce la tastaqbilu alqiblata wa la tastadbiruha walakin sharriqu aw gharribu afwan gabas da yamman da manzo Allah ya ce a kalla gabas ko yamma su kuma nan ce alqibla Abdullahi dan Abbas aka ce ya kuka yace wallahi da muka shiga muka rasa mafita kunna nadkhulu wa nastaghfirullah sai muka ga to kawai wanda mu shiga mu nemi gafara Allah tunda in ba aka ba banna ce za ta faru sai muka hakura muke shiga kunna nadkhulu wa nastaghfirullah amma wannan bai sa su ce to bari mu koma irin yadda mutanen garin suke ba saboda in kana gaban iyayenka akwai yanzu yaran mu da yawa da suke tahowa Lagos su zo harkar a ko har ƙananan sana'o'i ko wani abu makamancin haka zai ga mutum yana tunanin in yazo sai ya birkice ma ya koma dan area boys sannan zai samu kuɗi wani ma sai ya bar sallah wallahi na taɓa ganin wanda ya ya cross saboda ya zo Lagos wani kaga ya saka sarka ya koma shiga wasu kayan da yayi wani irin askin da in ka ganshi ba za ka iya gane ma musulmi bane kuma ba dole rayuwa ba bata farlanta maka sai kaya ka za ka samu kuɗi ba sai ka tsaya ka yi abin da ba zai cutar da addinin ka ko ba zai cutar da ka ba kun ga yanzu nan su kansu kafirai sun kira addini sun kira aqida da sunan addini gharra haula idinuhum wa'annan mutanen aqidar su ce ta ruɗe su kuma Allah ya yarda cewa aqida addini ce haka in ka zo ka tarar da mutane suna take wando kai kakka take domin dangala wandon ma addini ne in ka tara ana sauke gimu ana barin gemu barin gemu ma addini ne kakka ce to tunda dai kowa ma aske yake nima barin aske in dai ba kana da wani uzuri da zaka iya kare kanka a gaban Allah ba subhanahu wataala kar ka zo ka tarar da mutane suna shaye-shaye kace ce ai shikenan tunda ba a mu nake ba ni ma na dan iya yi ko ka zo ka tarar da ana wasa da ƴan mata ana sakin layi ana kuma yin sakaci dangane da abin da ya shafi hulɗa da ƴan mata da ba muharramai ba ka ce ai tunda ba a garin mu bane na je garin mu a'a wannan kamewa ita ma addini ce gharra haula idinuhum wa man yatawakkal ala Allah fa inna Allah azizun hakim na'am ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم نعم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذلك آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك ذلك بأن الله لم يكن غيبا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا to Allah subhanahu wata'ala bayan ya gama bayanin irin abin da kafirai suka yi na fitowa suna takama suna ganin cewa su sun isa to sai Allah subhanahu wata'ala ya faɗi bayan ukubar duniya da aka yi musu to kuma ka kalli yadda abin ya kasance sai Allah ya ce walau tara da za ka gani ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam iz yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu lokacin da mala'iku suke daukar rayukan kafirai sun zo a lokacin nan yadribuna wujuhahum suna dukan fuskokinsu wa adbarahum da bayansu idan mutum ya fuskanto a kwaɗa masa makami a fuska in ya juya a bigi bayan nasa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa zuqu azabal hariq a ce kuma ku ɗanɗani azabar gobara ta wuta to walau tara da zaka ga haka to da me da me zai faru sai aka shafa jawabin dan an san za a iya gane shi ai la ra'aita amran aziman fazi'an da kaga al'amari wanda yake mai tsoratarwa babba domin za ka yi mamaki yadda Allah ya wulakanta su Allah ya ce zalika an yi musu wannan uquban ne bima qaddamat aidihim saboda abin da suka aikata da hannunsu na kafirci da kuma yaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa anna Allah laysa bi dhallamin lil abid kun san ma hakika Allah bai taba zama mai zalunci ko so ɗaya ga bayansa ba to wannan kuma ba akan su faro ba dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faqad madassunnatul awwalina a baya ko wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwali to akwai mutanen da aka taɓa yi musu haka wani mutane ne ka abi ali fir'auna kamar dai al'ada da sara ta mutanen fir'auna ta kinyin imani da Allah da kuma yakar annabi Musa haka suka yi wa annabi Musa sai Allah ce wallazina min qablihim da mutanen da suka zo kafin fir'auna kamar samudawa da adawa da mutanen annabi shu'aibu da mutanen annabi ludu da sauran mutanen da aka halakar kafaru bi ayatin lahi da yawansu sun wa ayoyin Allah fa akhadhahumullahu bi dhunubihim da Allah ya tashi sai ya danke su da wannan laifin nasu ya kifar da su inna haƙiƙa Allah ƙawiyun mai ƙarfi ne ƙarfinsa ya buwaye ƙarfin duk wani mai ƙarfi shadidun mai tsanantawa ne lokacin da ya tashi uquba dan in ya tashi uquba sa ba a iya jure mata shadidul iqab mai tsananin uquba ne Allah ce zalika kuma ma abin da isa Allah ya yi musu hakan ya yi musu ne bi Allah saboda Allah lam yaku mughayyiran ni'matan bai taɓa kasancewa ya canja wa mutane ni'imar tsaro da zaman lafiya da kwanciyar hankali kawai ya ɗauke musu ita ya kawo musu azaba baya yin haka hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai fa mutane sun fara canja abin da ke zuciyarsu na imani to a lokacin sai su cancanci Allah ya saukar musu da azaba da jarrabawa wa anna sami'un alim kuma lalle Allah mai ji ne kuma masani ne kadabi ali fir'auna wallazina min qablihim Allah ya yi musu haka ne kamar yadda yawa mutanen fir'auna da waɗanda suka zo kafin su kazzabu bi ayati rabbihim sun karyata ayoyin su da mu'jizozin da aka saukarwa da annabawansu Allah ta fa ahlaknahum bi dhunubihim to me mana zafi sai muka halakar da su saboda wannan laifukan da suka yi wa aghraqna ala fir'aun ku wato a filin yaƙi aka halakar da ku su kuma mutanen fir'auna a cikin ruwa aka nitsar da su Allah ce wa kullun da wanda aka nitsar din da aka nitsar da su a cikin ruwa da wanda aka jefo musu tsakon kwani da wanda aka sa ƙasa ta tsage suka suka fada cikin kamar karuna da ku da aka kashe ku a cikin filin a filin yaƙi wa kullun dukkan su kanu zalimina ba wai Allah ya ƙi su bane a sun kasance azzalumai ne shi kuma Allah baya sassautawa azzalumai to anan walau tara iz yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu iz yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu almalaikatu shine fa'ili ma'ana sune masu ɗaukar ran mala'ikun Allah wanda mala'iku dangane da abin da ya shafi halitta ba mata ba ne ba, kuma ba a ce maza ba ne. saka su kawai mala'iku ne amma dangane da abin da ya shafi magana a yare na nahau da girama ta larabci duka ɗaya daga cikinsu ana ba shi lamirin mace namiji ne don haka ba za ka ce sanda mala'ika jibril ta zo gun ba sai da ka ce mai sanda mala'ika jibril ya zo gun annabi jam'insu kuma ba za ka ce wannan ko da ke jam'i dama shi jam'i yana da siga wani lokacin yakan rasa jinsi a hausa in dai jam'i ne na suna sai dai in jam'i na sifa to wannan sifofi uku da muke rasu da ma'aikaciyar sifa da sifar wakilci da ninkakkiyar sifa a hausa kowace tana dacewa da irin jinsin da aka haɗa sifar da ita amma in a yanayi ne haka gama garin yanayi in ka ce gida dama jinsin namiji ne jam'insa shi ne gidaje ko kuma wani jam'in gidaddaji amma dai karɓaɓɓe shi shine gidaje wuƙa wuƙaƙe ko bene benaye galibi a jam'i ba a tantance jinsi sai an koma zuwa ga mafuradi ko to saboda mala'iku a magana da kuma ƙa'ida ta larabci ana cewa maza ne maza ake jinsin namiji ake ba su wataƙila saboda girmansu da matsayinsu kuma haka haka nan aljanna mace ce jinsin mace ake bata saboda a girmama mata su ma haka amma wuta fa ita ma jinsin mace ce to saboda haka kuma haka abin yake abin nan yanayin magana dan adam amma a kira'ar ibn amir ash-shami shi in ya zai ce walau tara iz tatawaffal mala'ik tatawaffal ladina kafaru al mala'ikatu amma da iz tawaffa sai ya ba ya ba al mala'ikatu din lamirin me mace kuma an ji manzo Allah sallallahu alaihi ya karanta a haka bai halatta ka cewa mala'iku mace ba dangane da abin da ya shafi biological halittas saboda su mushrikai sun ce da mala'iku mata kuma Allah ya aibata musu waje alil mala'ikata. Allah ya ce sun mai da mala'ikun da su bayi ne na Allah a wata ƙira'a kuma waje alil mala'ika min ƙira'an fi uko, waje alil mala'ikata lalazina hum inda rahmani a madan ibadun rahman. Hum inda rahmani wanda suna can a wajen Allah ja'aluhum inatha sun mai da su mata sai Allah ya ce ne a shahidu khalqahum a gaban su sun taba ganin mala'ikun Allah ce to wannan abin da suke faɗa za a rubuta shi kuma za a tambaye su ranar alƙiyama kenan mala'iku ba mata bane to amma dangane da abin da ya shafi yanayin magana ana iya ba su jinsin mace ko namiji kamar yadda ya tabbata a wannan ayar iz tatawaffal mala'ikatu iz tatawaffal ladina kafaru al mala'ikatu da kuma iz yatawaffal ladina kafaru al mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum to anan yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azabal hariq wannan wa zuqu din magana waye shin magana Allah ce ko magana mala'iku ce ku dauki ayar da za ka ga lokacin da mala'iku suke ɗauke rayukan kafirai lokacin da suke dukan fuskarsu da bayansu kuma ku ɗanɗani azaba ta gobara ta wuta to kuma ku ɗanɗani azaba ta gobara ta wuta Allah ne ya faɗa a matsayin muna nawa mushrikai ko kuma mala'ikun ne sanda suke jibgarsu kuma suke ce musu kuma ku ɗanɗani azaba mai raɗaɗi to abinda malaman tafsiri suka faɗa shine ai wa yaquluna lahum su kafiran ne suke ce musu wato eh, yawwa suke mala'ikun ne suke gaya wa kafiran zuku azabul hari tunda kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa wa iz yarfa'u ibrahimul qawaid قواعد من ya yi a nan, wa iz wa ibrahim idan min albaiti wa isma'il lokacin da annabi ibrahim da annabi isma'il suke ɗaukaka foundation suke ɗora gini akan foundation ɗin ɗakin Allah Rabba na rabbana taqabbal magana waye to da ka ba a ce waya ƙula ne ba da an gana a ce kuma suna ce amma kai da kake da hankali a magana za ka gane shi yasa wannan gwaninta ce ma ba sai an faɗa ba an san da da kaji ma zaka gane so daga wannan nadhiruhu kenan yadribuna wujuhahum wa adbarahum to wannan kuma malamai sun haɗa kan cewa yana koma ne zuwa ga abin da ya faru a yaƙin badar al-imam ibn kasir yake cewa wa hada siyaq wa in kana sababuhu waqa'atu badarin idan ka kalli wannan magana duk da cewa dai an daki fuskokin nasu da bayansu lokacin da ake ɗaukar rayukansu a yaƙin badar walakin na hu'amun fi haƙƙi kulle kafirin amma duk wani arni da ya kafirce wa Allah ranar mutuwarsa sai ya yi fama da irin wannan masifa ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل badar. shi yasa ma Allah bai bar wannan masifar ta mutuwa ta ta takaita ga ‘yan badar ba, bal ƙala ta'ala, shi yasa sai Allah ce, walau tara iz ya tawaffa allazina kafarul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum a cikin suratul qital cikin suratul muhammad Allah ya faɗi wannan yace walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru walau tara idh zalimuna a idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum haka Allah ya faɗa aya ce wannan a cikin suratu Muhammad dan ya nuna maka cewa ba ma lallai sai a yakin Badar ba kafirai haka suke mutuwa mutuwar wulakanci kuma haka Allah subhanahu wataala ya faɗa a yake cewa walau tara idh zalimuna a'a والملائكة ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون الله يتي ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت da za ka ga lokacin da azzalumai suke cikin magagin mutuwa da kaga al'amarin ban al'ajabi wal mala'ikatu basitu aydihim a lokacin da mala'iku sun zuro hannunsu suna cewa akhriju anfusakum ku fito da rayukanku daga jikinku Allah ce al yawma tujzauna azabal huni yau za a saka muku da azabar kaskanci da wulakanci bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al haqqi wa kuntum an ayati tastakbirun eh, kuntum an ayati tastakbirun saboda abinda kuke faɗa na ƙarya da kuma abin da kuka kasance kuna yi na girman kai da homa game da ayoyin Allah ‘yan uwa ita mutuwar nan da muke ganin ta wajibi ce domin da duniyar nan za ta dawwama ga mutum ɗaya to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya cancanta ya dawwama walau ta ad-dunya tadumu liwahidin lakana rasulullahi hayyan wa baqiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi Allah zai bari a duniyan nan to amma shi kansa Allah bai bar ba tun ma kafin ya mutu Allah subhanahu wataala yake ce masa wa ma ja'alna li basharin Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min qablika khulda ba mu taɓa barin wani mutum ya zan zai dawwama a duniya ba kafin ka zo kai ma kuma mutuwa za ka yi afa in mitta fahimul khalid to kai za ka mutu su za su dawwama ne duk wata rai da ka sani sai an ɗanɗana mata mutuwa wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati hasbuk to anan in ka ɗauka ka duba ka kalli musulmai da kafirai a tsakaninsu akwai munafukai da fajirai da fasikai za ka ga ba wani mutum da aka yi masa alkawarin cewa wai in ya zo mutuwa zai mutu alami lafiya domin da da akwai shida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sama sai da ya kwana tara yana jin zafin mutuwa kafin ta sauka a kansa tun ya fara ciwon kai ya dawo daga makabarta bai ƙara samun sauki ba sai da ta kai yana makyarkyata yana kuka da idansa saboda zafin rashin lafiya ba wai saboda ragwantaka ba kuma Allah ya zaɓi wa manzansa haka ne don ya zama aya kuma don ya ƙara ɗaukaka darajarsa domin da manzo Allah ya ce almu'min ya mutu bi araqil jabin mumini yakan mutu da jibin goshi domin ya zanto ƙarshen rabuwarsa da duniya kuma Allah ya ƙara ninka masa amma maza Allah sama da kansa yana jin jiki yake cewa inna ma aku kama aku rajulani minkum ni yadda ake magutsani da rashin lafiya ina ganin zafin rashin lafiyar mutum biyu ne aka haɗa min ni kaɗai kuma a ranar da yana kwance sai da ta kai za a yi kiran sallah yana ji amma jikinsa ya yi nauyi saboda zafin zazzaɓi da ciwon kai ya kasa tashi wata rain sabbai suka yi kuka suka yi kuka ya jiyo kukansu a masallaci sai ya sa ya kirawo Aliyu ya kirawo Miqdad ya kirawo abin nan sai ya dafa su ya zo yana takawa a hankali saboda in ya taka zai dinga jin kamar ana kwankwatsa masa kansa wata ran ya zo ya salla a tsaye wata ran ya a zaune wata ran ya numfasa ya musu wa'azi amma tun a lokacin suna jin a zuciyarsu cewa manzon Allah ba dadewa zai ba zai bar duniya shi yasa duk wanda ya gama abin da yake zai zo ya duba lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai har ta kai ma ba zai iya fitowa sallah ba sai da ya sa aka ƙarshen ganin da ya wasu sahabbansa ranar lahadi kenan sai da ya sa aka ɗaga masa labule ya hango su sai na abokan yana jin su sallah ya fashe da kuka ya ce dama na hulam ya mutu nabiyun ba wani annabi da ya taɓa mutuwa face sai Allah ya haɗa masa al'ummarsu ya nuna masa al'ummarsa Allah ya haɗa su a bayan wani yana jagorantarsu akwai lokacin da ranar ƙarshe da manzan Allah su ya fito da ƙyar manzan Allah sallama har ma an fara sallar ya kasa jurewa sai da ya sa aka ɗauko shi aka yana daddafa su a hankali har ma sai na abokar ya fara sallah sai na abokar yana jin motsin manzan Allah suma sai ya ja baya sai manzan Allah ya shiga gaba sai manzan Allah ya ja sallar sai na abokar yana amsawa su kuma suna bin sallar sai na abubakar saura kirisma saboda kallon manzon Allah su shagala su manta cewa sallah suke yi kuka kuma masallacin nan cika yake yi da kuka farko wanda yake fara kukan ma amma kasa jin karatun sa shine sai da na abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi shine a ranar ƙarshe da ya gama wannan ya wahala sosai da ƙyar bayan ya idar da sallar kamar yana ban kwana da masallacin kenan dawowar da bai ƙara yi ba kenan ya musu wasiya ya musu wa'azi ya musu gargaɗi ya sannan kowace ƙofa duk wanda ya huda ƙofa daga gidansa yana shigowa masallaci ya toshe ta ma'ana dama sanda nake nan ne nayi muku alfarma kawai in unguwarku daga can ce sai ka huda ƙofa ta nan nan kawai ka dinga shigowa in unguwarku daga can ne ga ƙofofin da manzon Allah ya amma kowa sai ya huda ƙofarsa amma manzon Allah saboda haƙurinsa da kawaicinsa bai taɓa hana su ba saboda wannan ƙofa ba za ta hana ai sallah ba amma da ya gama komai nasa isar da sako sai ya ce to la yanna babun fil masjidi illa sudda illa khawkhu abi bakr to amma akwai mutum daya wanda ya yi wa addinin nan halacci ya yi wa addinin nan rana ya kamata shi ma a kyautata ma shi ne sayyidina abubakar maza Allah ce ta abubakar a kyale ta kuma har yanzu tana nan babu abubakar muna shiga ta cikinta sa'annan aka ɗauke shi ya koma cikin gida daga ranar bai ƙara fitowa ba to a ranar da zai rasu na na fatima da kanta ta shigo ta gan shi a cikin wani irin yanayi na ban tausayi ta fashe da kuka hadisin yana cikin bukhari da sanar tirmizi tana cewa wa karba abata wayo bakin cikin mahaifina ta san maza Allah yana cikin damuwa ta rashin lafiya maza Allah bai musa mata ba amma da ya ɗago ya kalle ta sai murmushi na ƙarfin hali ya ce laisa ala abiki karbun ba'dal yau daga yau ai mahaifinki ya gama da damuwa kuma yasa aka kawo masa ruwa a cikin kofi yana dangwalar ruwan yana shafawa a jikinsa yana la ilaha illallah ala inna lil mauti la sakarat Lallai mutuwa tana da wahala akwai ɗacin mutuwa akwai magagin mutuwa Allahumma hawwin alaina sakaratil maut da kansa bai ke cewa Allah ka rage ka sauƙaƙa mana wannan zafin mutuwa sannan na Aisha Allah ya ƙara da a gare ta tace ina jin sa na tuna dama ya ce babu wani annabi da zai mutu sai an bashi zaɓi to ni a lokacin yana kwance tsakanin karankar mata da cinya ta ko a na, ina jin sa yana cewa fir rafiqil a'la Allahumma rafiqal a'la ta ce kawai sai na san an ba shi zaɓi ne ya zaɓi wajen Allah kuma na je yana cewa ma'an nabiyina was wasu was shuhada'i wasu salihin Aisha ta fashe da kuka a haka manzo Allah sama yana jin jiki haka ya mutu ya ji jiki ya wahala bai taɓa yi wa Allah laifi ba tun da yake a duniya mu mubarra'an min kulle aibin ka annaka qad kulikta kama tasha'u an halicce ka kan baka da wani aibi kai ka ce kai ka faɗi yadda kake zo a halicce ka sallallahu alaihi sallama wanda annabawa ma suna ƙasa yana can sama shine busiri a cikin hamziya yake cewa kai fatar yakal anbiya'u ka ga yan ta yaya annabawa za su kai irin matsayin ka ya sama'u ma tsawalat ha sama'u ya ke wannan sama ta kololuwa wanda ba wata sama da ta taɓa isa ta ce wai bari ta ɗaga kai ta kallo ta babu saboda matsayinsa amma duk da haka haka Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki rayuwarsa sai na abubakar shi ne mutum na farko a daraja bayan manzan Allah sassalam a wannan al'umma gaba ɗaya amma shi ma sai da ya fama da zazzaɓi mai zafin da har sai da ya fita daga hayyacinsa sanda yarsa ta shigo na na Aisha ranar ƙarshe da ya rasu da ta gan shi a cikin gigicewar rashin lafiya fashewa ta yi da kuka tana maimaita baitukan hatim ibn abdullahi ta'i tana la'amruka ma yi thara wa alalfata idan jati hasharajat yawman wa daqa la'amruka ma yi thara wa alalfata na rantse da wanda yake halicci rayuwarka duk kuɗin da mutum ya tara kuɗi ba zai masa amfani ba yaushe jati hasharajat yawman sanda ranka rai ya zo yana ƙoƙarin fita a maƙogaro wa za ka bi hassadaru ƙirjin ya yi ƙunci ya son ran ya fita to sannan ne sai na abakar ya kalle ta ya ce ba haka za ki ce ba ya ke ƴata ki ce wa ja'at sakaratul mauti bil haqqi zalika ma kunta min hutahi lalle magagin mutuwa ya zo da gaske kuma wannan shine abin da kullum ana nuna maka kai kuma tahidu kana karkacewa baka so ka ji maganar magagin mutuwa wannan musulmai kenan na farko sai da na Umar Allah ya ƙara yadda a gare shi sai da Abu Lu'lu'a ya tako ya zo hassahun gaba da wukar da ya jika ta a cikin dafi ta daɗe sannan ya seci daidai inda ƙasan cibiyar sai na Umar take ya lima masa wukar sai da ya tabbatar ta shiga ta samu uwar hanjinsa sannan ya farke ta gaba ya farke ta a baya ya farke ta a gefe ya huda cibiya. sannan ya zara takobin kuma ya zara wukar ya sassoki waɗanda suke kusa da shi don kar su kawo ɗauki sai na umar ya riƙe cikin ya ce ya kashe ni na harani ba'anani ya fice da gudu Allah ya sa wani suna bakin masallacin suka yi ta maza wani ya wurga mata barma irin abin sallan nan to da yake azzalimi ya san cewa in an kama shi zai mutu saboda akwai akwai guilty conscious a tare da shi wannan abin sai sa ya huda wa kansa wuta ya ya sa wuka ya farka wa kansa ya farka cikin nasa shi ma ya mutu to ka dauka yanzu mutumin da aka huda masa ciki kuma take bai mutu instantly ba sai da aka dauke shi aka nemo likita ya ce a nemo magani a bashi sai na Umar ya suma kuma ya farfado yana farfadowa ya ce a sallan nas sallan nan an ƙarasa ta aka ce eh an ƙarasa ya ce ni fa aka ce kai baka ƙarasa ba ya tashi zai ya faɗi ya ce la hadda fil islami liman taraka sala a je a ƙarasa sallah domin duk wanda ya bar sallah kan ma ya ce shi musulmi ne haka ya sha wahala sosai yana kuka haka ya mutu ba kai ka kani ka san ba wai daɗi yake ji ba Allah ya ƙara yadda a gare shi an kawo nonon ana zuba masa yana fitowa ta ƙasan cibiyar tun daga nan ya san ba zai rai ba har zuwa lokacin da ya mutu sahabbai sun taru sun cirko cirko a gabansa Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara kare da ya ce ina tsaye wani sahabi yana bayana ya dafa ni kawai sai na ji yana cewa Allah ya ji ƙanka, Allah ya gafarta maka ya ce wallahi ka mutu ba san a wani a duniyan nan da ya kai ka matsayi ba da yawa na kan ji manzon Allah ya ce wata rana mun fita ni da Abubakar da Umar wata rana muna waje kaza ni da Abubakar da Umar wata rana ni da Abubakar da Umar yace kuma yanzu ba wani mutum a duniya da zan roki Allah ya sa in yi irin mutuwarsa yace ina juya sai na ga ashe sayyidina Ali ne yake wannan ta'aziyya tun a karo na farko sai na Usman Allah ƙara da a gare shi sai da akon arba'in an sa shi a sel a cikin gidansa yana kan mimbar masallacin annabi sallallahu alaihi aka samu wani dan iskan tsagera ya hau ya kifar da shi sai da ya fada aka sai ya suma aka shiga da shi gida daga ranar ba a ƙara barinsa ya yi sallah a masallaci ba Yace kun hana ni zuwa masallaci kun ina haɗa ku da Allah kun manta sanda manzon Allah sama ya ce lokacin da mutane suka suka yawaita masallaci yayi kaɗan ya cewa zai sai gonar suwa ne fulotin suwa ne ya ƙara mana a masallaci Allah ya bashi gida aljanna kun manta ni na siyi wajen suka ce mun sani amma ba za ka ba kun hana ni shan ruwa kun manta cewa a cikin Madina an yi lokacin da ba rijiyar da take da ruwa sai bi irin ruma kuma a hannun wani ba Yahudiya take ya gallaza wa mutane yana tsananta musu manzo Allah ce waye zai siye ta Allah ya bashi aljanna kun manta ni na siye ta to me yasa za ku hana ni shan ruwa suka ce ba za mu baka ka sha ba haka yayi ta kawo musu abubuwa amma ina ranar da zai mutu Allah ya ƙara yadda a gare shi ranar sha bakwai ga wata ran alhamis sha bakwai ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tana da shekara talatin da biyar a talatin da ɗaya ko? mazala sallama ya rasu shekara ta sha ɗaya sai na bakar ya rasu shekara ta sha uku sai na umar ya rasu shekara ta ishirin da uku sai na usman kuma ya rasu shekara ta talatin da biyar to a shekara ta talatin da biyar kamar yadda na faɗa a farko a watan zulhijja dab ake da shiga shekara ta talatin da shida bayan hijira a ranar alhamis ɗin ya yi azumi ruwan da zai sha ma ya rasa ga kishirwa kawai sai saɓe da wani azumin has ya kwana yana sallah ya fi tabbatin su ɗan ‘yan iska ɗin Has sai da aka zo lokacin asalaci ya yi gari ya yi sha kawai sai ga da ƙyar aka samu a wata ɓarauniya hanya aka shigo da ruwa gidan matan suka ɗauko suka kame mai garuwa ya sha ya ce ai na ɗau wani azumin suka ce ai yau juma'a ya ce in mm, jiya na mafarki na ga na rasulullah sallallahu alaihi wasallama na ga abubakar na ga umar a mafarkin gaba ɗayansu suka ce sun ya usman ka ɗauki azumi ya usman fa tuftiru inda na gadan gobe a wajenmu za ka sha ruwa ce don haka ce a siyo a nemo masa wando saboda zani suke ɗaurawa saboda ya san ko da za a kashe shi birgima tsaraicinsa ba zai fita ba aka samu masa wando ya sa sun kewaye gidan nasa kuma sun kasa shiga ya ɗau ƙur'ani yana karantawa al-mushaf al-imam wani tsagera daga cikin 'yan ta'addan ya hauro gidan sayyidina usman yana zuwa ya ce aje ƙur'anin ya na'asal na'sal tsohon banza kenan yace ba suna na'sal ba suna na Usmanu ibn Affan ya zara takobi ya kai masa sara kawai sai ya sa hannunsa na dama ya tare yana tarewa sai ya tsinke mai hannu da ransa fatsannin nasa ya fita yace Allahu akbar yace innaha wallahi la awwal yadin katabat suwaril mufassal wannan shine hannun farko da ya fara rubuta wahayin surorin nan masu ƙananan ayoyi na alkur'ani daga suratul hujurat zuwa ƙasa ni na fara rubuta manzon Allah shi yau ka tsinke wannan hannun sannan suka duro wani ya Amr ibn Jarmus ya yanke masa kai suka yi kansa kuma suka tsinke masa kai suka yanke wa matarsa hannu na ila bintul farafisa a haka ya mutu yankan rago suka yi masa ƙarshe sai a ɓoye mutum hudu suka ɗauke shi suka yi masa sutura suka je suka binne shi a baki suka kuma ƙi nuna inda kabarin yake sai na aliyu Allah ya ƙara yadda a gare shi a sabitu fi tarjamatihi shi ma ba a kwance ya mutu kawai yana jin daɗi ya mutu ba irin yadda kai ni da kai muke so mu mutu sai da suka sha wahala sai na aliyu tun saura sati ɗaya kafin ya mutu ya idar da sallah ya zauna a gefe ransa a ɓace tun daga asuba bai ma motsa ba daga inda yake sannan da rana ta fito ya tashi ya yi sallah ta nafila sai ya fashe da kuka sai aka taru a inda yake yace laqad ra'aytu ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma ra'aytu qauman ashbahahum ban taba ganin mutane irin sahabban manzo Allah sama ba yace su ne mafiya alherin mutanen farko kuma mafiya alherin wannan mutanen yusbihuna shu'san ghubran suna wayar gari duk sun yi busu-busu sun yi kura yurawihuna baina jibahihim wa junubihim za a gansu tsakanin goshinsu da wurin sujada ba bacci qad batu lillahi sujjadan in ka kewaya gidansu ka annahum rukabil mi'za min albuka duk unguwar da ka kewaya an tashi ana sallar dare ana kuka da kasan tumaki nan sun dauka waɗannan ma sun dauka yace sannan in gari ya waye sun dau azumi za su taho masallaci saboda gajiya ana asuba madu kama tamidu shajar yadda kaga bishiya tana rawa in ana tsananin san iska haka suke saboda girgidi suke wani ma yana gengedi ana sallah asuban saboda ya gaji da qiyamul laili yace sannan in suka wuce da ijtihadi kuma in safiya ta yi waka annal qauma batu ghafilin kai ka ce kwana suka yi suna sako yanzu suke neman da rana Allah